Muna bakin shiga birnin agadez bisa hanya mai zuwa Dirku daidai wani get ɗin jami'an Police Municipal karfe shida na yamma ta buga lokaci ne da gomomin motoci ɗauke da masu zuwa bakuncin habre ke gamuwa domin haramar ƙetarar yankin hamadar Desert. Wannan haba-habar da ake kowace ranar Talata na tilasawa mamman bukar sarkin tasha da kasancewa a wurin domin sa ido ga wa'annan motocin. Muna so mu kama ma iko ne musamman ne ya shiga wani ne yafi mutanen nan yan Nijar ne muna rubuta sunayen su mun ba formalite chauffeur muna yi photocopy mu waje yanzu motar nan da ya zo eske ya je otogar ya yi formalite can gaba yi control sai a bar su su continue tare da soji a nan bakin wannan gate din ne na yi kitibis da saratu shaifu wata yar matashiya 'yar asilin caduwa maradi tana zamne a gaban mota kusa ga direban saratu cikin nutsuwa na jiran ganin tatar da mijinta a misirata a kasar libya ni daga caduwa na fito zani masarata wajen mijina ni sani shi ya ci in Da na ta ta ce in kula da mijina kuma tun da shi ya mutu ta ku karshen duniya ake, ai ba za na ganin ni saurin ba kun can dai zuwan da muka yi kwana hudu ne muka yi to yanzu ba mu san ku iya adadin kwana da zamu yi ba masu daukar niyyar bin wannan hanyar hamadar sahara ta wannan gate ne suke bi zuwa tunkarar balaguran da bai da tabbas cewar mamman bukar sarkin tasha wannan mutane koi wanda suna ta ya dirku koi wanda suna ta ya jado koi wanda suna ta ya libi mutane na nijar idan mazan sun ɗau niyyar zuwa ƙasar larabawa ko kuma turai a wajen matan da ke bin wannan hanyar bayanin na kan batun kasancewa cikin talaucin iyalansu a cewar jami'in ilimin zamantakewa abdu dan malam Akwai da yawan iyaye ba su san illar wannan tafiyar ba, suna hangen abin da ake samu ne. Iyaye talakawa da suke ɗaukar misalin matan da suka samu nasara sai su bar 'ya'yansu mata su je a cikin wannan balaguran da bai da tabbas. Motoci ne samfarin katkat ɗirga-ɗirga ke ɗaukar wa'annan masu zuwa bakuncin habiran zuwa ɗaukar wannan hanyar kasada kuma a cewar sarkin tasha kowace mota mutum 25 take ɗauka.